Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sittin sai kuma a 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma biyoyi a Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Litinin 20 ga watan Mayu shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran kashedi daga kausar lafazi yana mai barazanar fatattakarta idan ta kai wa Amurka ko kawayenta hari a cikin wannan lokaci. a kasar bahrain da amurka sun faɗa a jiya lahad cewa za su shirya taron samar da zaman lafiya tsakanin falasɗinawa da isra'ila 'yan kasar sudan kuma sun caccaki wakilin amurka a kasar saboda yin liyafa tare da wani ɗayan mutumin da ake kallon wato mai ruruta tashin hankali a kasar kanin labaran kenan gwamnatin amurka tana shirin gabatar da wani sabon tsarin shige da fice da zai ba da dama ga kwararru su samu aiki a kasar sai dai masu kula da lamura na cewa ba lallai ne 'yan najeriya su ci more shirin ba bisa dalilin cewa a da kamar lokacin yanzu zo nan kana faɗan najeriya sun san cewa za su karɓi takardun na university amma yanzu yawancin mutane shakka za su za mu kuma waiwayi abokin aikinmu da ke jihar alaska halin yanzu inda ake sa'o'i 21 kafin shan ruwa sai kuma shirin ciki da gaskiya na sarfilu hashim gumel amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran kashedi da kakausar lafazi yana mai barazanar fatattakarta idan ta kai wa Amurka ko kawayen Amurka ɗin hari. Trump ya faɗa a wani sakon Twitter a jiya Lahadi yana cewa idan Iran tana so ta yi faɗa to ta ya zo a hukumance. Ya ce kada Iran ta ƙara nuna wa Amurka hannu a cikin idanu wani wato wuni uku kacal kafin jiya trump ya bayyana alamun janyewa daga matsayinsa na baya akan afkawa iran inda yake cewa zai koma kan teburi da na tattaunawa da tehran a lokacin da wani ɗan jarida ya masa tambaya a fadar white house ko amurka za ta yaƙi da iran sai ya ce baya jin hakan zai faru amma kuma ga dukkan alamu tsuguni bata kare ba tsakanin amurka da ƙawayenta da kuma iran ɗin a gefe guda kasar bahrain da amurka sun faɗa jiya cewa za su shirya wani taro mai take zaman lafiya zuwa ga ci gaba a cikin watan yuni domin farfaɗo da harkokin tattalin arziki a falasɗinu inda har za a cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin falasɗinawa da isra'ila fadar white house ta yi alkawarin fitar da sabon tsarin na taron zaman lafiyar a makonni biyu masu zuwa wanda jared kushner sarkin shugaba donald trump kuma mai ba da shawara a fadar white house ya shirya wani bangaren tsarin isra'ila da falasɗinawa sun gaza cimma yarjejeniyoyin zaman lafiya wanda aka kulla shekara da shekaru amma tsarin amurkan ya yi tanadin inganta tattalin arziki a cikin sabon tsarin na zaman lafiya wanda za a yi taron tattauna batun wato tattalin arziki kenan a manama babban birnin ƙasar bahrain a ranakun 25 da kuma 26 ga watan yuni mai zuwa wani babban jami'in fadar white house ya faɗa a jiya cewa sabon tsarin da ya kira ga zuba jari a harkokin tattalin arziki a gaza amma kuma zuba jarin dai zai buƙaci a tabbatar da yarjejeniyar zaman lafiya da kuma shirin tsagaita wuta 'yan kasar sudan sun caccaki wakilin amurka a kasar saboda yin liyafa tare da ɗaya daga cikin mutanen da ake musu kallon masu ruruta yaƙi a kasar jakadan amurka a sudan steve kutsis ya halarci liyafar cin abinci na buɗe baki na watan ramadana a ranar asabar tare da muhammad hamdan da golo wanda ake zargin sojojinsa da aikata ta'annati a yankin dafur da ma wasu wurare ciki har da abubuwa da suka faru a cikin 'yan makonni da suka shuɗe da golo da aka fi sanin sa da lakabi hameti shine kwamandan rundunar 'yan bindiga ta rapid support force a baya hamaiti shine kwamandan 'yan bindigan janjaweed wanda ake zarge da aikata kisar kare dangi a dafur sama da shekaru goma da suka shuɗe a wancan lokaci dai amurka da sauran kasashen duniya sun yi allah wadai da kisar a dafur kana suka yi kira da gurfanar da waɗanda suka aikata hakan a gaban doka ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump a jiya lahadi ya ceceki dan majalisar tarayya justin amash inda ya kwatanta shi da karamin kwaro bayan dan majalisar ya zama na farko a jam'iyyar republican na shugaban kasar da ya kira da a tsige trump shugaban na amurka ya ce ba zai kula dan majalisar wakilai wanda ya shiga majalisa karo na biyar yana fadar cewa dan majalisar na adawa da ni da wasu manufofi da shirye-shiryen republican ne saboda sunansa ta bayyana ta wannan hanyar mara kyau trump ya ce amma shi mara nasara ne wanda ya zama dan amshin shatar abokan adawar mu amma shi yana bin sahun 'yan majalisar democrat waɗanda suka yi ta ce wanda suka ce wa ya kamata a tsige donald trump saboda wasu ayyuka da yake yi da kuma yunkuri da yi na shishigin harkokin bincike na robert mueller wanda aka kwashe watanni 22 ana gudanarwa a akan korar sha ta yi katsalanda a zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 wasu 'yan majalisar wakilan democrat sun yi ta kira a tsige trump daga shugabancin kasar sai dai kakakin majalisar nancy pelosi ba ta amince da fara saurarin batun tsige shi ba lamarin da ya bude kofan yiwuwar yin hakan yayin da kuma kwamitocin majalisa da dama suka fara gudanar da bincike akan harkokin kasuwancinsa da kuma batun haraji da kuma harkokin mulki da ya yi sama da shekaru biyu da ƙarshe akalla mutane goma sha shida sun jikata a wata fashewa da ta auna wata motar bas a kusa da ginin tarihi na giza a misra a jiya lahadi a cewar wata majiyar jami'an tsaro jama'an sun ce bus din na dauke da mutane 28 waɗanda galibinsu 'yan ƙasar afirka ta kudu ne masu yawon buɗe ido hoton bidiyo da ke yawo a yanar gizo ya nuna yadda tagogin bus din suka tarwatse ministan harkokin yawon buɗe ido ta misra rania al-mashat ta dora hoton fasinjoji 28 na cikin bus din a shafinta na twitter tana cewa za su iya tabbatar da cewa raunukan ba su yi tsanani ba amma sun yi kokari kuma an duba wasu mutane uku har an sallame su daga asibiti sai dai babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin nan da nan jakadan afirka ta kudu vusi movimbele da tare da tawagarsa a can kasar misira sun ziyarci waɗanda harin ya rutsa da su a asibiti a cewar jami'an kasar a gaida baba ya kuma kiri da karanto labarai. To madalla wani abin da ke daukar hankalin Amurkawa a halin yanzu shine sabon tsarin ba da izinin zama da aiki a nan Amurka da shugaban kasa Donald Trump ya gabatar wanda zai ba da fifiko ga kwararru da kuma rage damar da ake badawa ga waɗanda ke Amurka su kawo dangin su Aminu Yakubu Lame dan Najeriya da ke da zama a nan Amurka a jihar Ohio wanda ya shafe shekaru 30 a nan Amurka ya bayyana yadda wannan shirin zai shafi ƙasashe masu tasowa. to babban abin da na fahimta da shine wato daman trump wato ai tuntunin yana da abu ne wato na siyasa saboda wato ya samu goyon bayan masu musamman masu rikau wanda suke nan kasa kamar wanda za a ce blue collar workers yan kasan nan wanda daman su sun cewa ba su yawanci ba su da ilimi kuma suna ganin wanda suke zuwa da wasu kasashe sun fi su so suna jin haushin su kamar suna kamar cewa su suke zuwa suke dauke musu ayyuka to ina ga kawai yayi ne daman dan saboda neman ya samu goyon bayan sun da daman yawancin su suka goya mara baya eh, wato amma sai dai wannan tsarin da ya gabatar bai rage yawan mutanen da amurka za ta ba su izinin shigowa da kuma zama a amurka ba domin ko a da mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ake bada kowace shekara kuma sun ce za a ci gaba da sai dai an sauya adadin bisa ga tsarin a maimakon kashi 66 cikin 100 da ake ba iyalai kamar kana da dangi kana da mai ka ba su ka dauko su yawa an sauya shi yanzu an mai da shi rabi amma sai dai ya fi ba da fifiko ga kwararru ya ce yana son waɗanda za su shigo su zama waɗanda suke da kwarewan ayyuka da za a ɗauke su su zo su ƙara ba da gudunmawa ga ci gaban amurka ko tattalin eh, arziki. san daman to abin siyasan kenan dama akan mai da shi haka. Shi yasa ai wato a hakan ma in zai zama na cewa ni a wato a gani na mutanen da wato kasa daga kasashe kamar kasashen india hmm. su za su fi samu ina ji wannan zai fi favorin nasu ganin cewa yawanci daman wato masu irin wannan sanin ilimin kimiyya hmm. da kuma abubuwa na na'urori da shauransu yawanci daga wajejen india sukan zo mutanen indiya ake samu ko kuma likitoci yanzu in kin duba da shauransu hakan nan to akwai wata duk dinkin inda ne saboda haka watakila wannan zai fi musu daman shi wato masu yaranta wanda sun san cewa za su za su samu ayyuka masu mai biyan kuɗi da yawa hmm. a shirin nashi wayannan za a fi basu saboda shi yasa ya yanke wannan tunda kin ga ya kara wannan daga kashi goma sha biyu zuwa kashi hamsin da bakwai hmm. na wanda za a basu irin wannan biza eh. amma wato gabaki da tattali gabaki da yawan bizan da ake bayarwa ba zai canza ba eh ba zai canza ba to akwai wanda muke hira da ita ranar da aka sanar da hakan da take eh. cewa ita wannan ma ya burge ta 'yan najeriya ta ce ba daga yanzu ba ita ta fara son shugaba trump sabili da kasashen mu musamman najeriya da ake maganan rashin aikin yi ta ce eh, kila wannan zai zama dama da za su shigo amurka su samu aiki zai yi hakan ne amma kuma zai yi wa hakan bane saboda kin san cewa wani abin da zaki duba shi ne cewa wato karafin wato digirorin da ake samu daga kasashen namu a yanzu mm. a da inda a da ne kamar lokacin da zo kasan nan kana faɗan najeriya sun san cewa za su karɓi takardun na university amma yanzu yawancin mutane shakka za su na farko kenan na biyu kuma wato kin ga ba za su je su ɗauki ɗan najeriya ba ko su ba ɗan najeriya visa wanda ya karanta wato sha'anin siyasa hmm. a jami'ar amadu bello ko kuma kowace jami'a a najeriya saboda in ya zo nan me zai kara musu eh to ai batun shine a ko a amurka ba kowanne karatu kai a jami'a yake ci ba yanzu amma akwai waɗanda suke kasuwa ko a amurka da muke da su a gida suna nan sun dankare ba su da makoma. Haka. To su irinsu irinsu nan kana gani ba za su iya cin moriyar wannan sabon shiri ba misali? To yawanci kin ga shi ai da abin da yake faɗa cewa wanda za su zo ya canja suna abin da daga visa lottery yawa akan kamar wanda za su zo su gyara Amerika. Mm. to me gyara wanda su tattaro da you know tattalin arzikin kasa yake nufi mm. waɗanda zaki ga ina ji abin zai gyara musu sosai shine kama wanda cewa wanda suka yi abubuwan wato kimiyya karatun kimiyya da kuma wanda suka yi abubuwa kamar wato na mashin mai kwakwalwa kamar kwamfuta kenan eh. in har za su nuna cewa kwarewansu a wannan kuma musamman wayanda za su watakila za su fi dacewa su sa wanda zai taimaka musu wato wanda suke abubuwan sha'anin kiwon lafiya mm. kamar musamman nurses mm. saboda har yanzu america suna neman nurses su ne za ga an ba su visa su zo an san cewa in suka zo za su ɗauki jarabawa su ne kawai na nan in suka ce su wuce. Aminu Yakubu Lame ɗan Najeriya da ke zaune a jihar Ohio. To daga jihar Ohio kuma bari mu nufi jihar alaska inda a can ake karfe goma sha ɗaya na dare lokacin da kuma musulmi da ke jihar suke shirin buɗe baki abokin aikin yusuf aliyu harande shi ma yana cikin waɗanda suka yi sa'o'i 21 a yau kafin shan ruwa to yusuf kana tare da mu To a Grace muna ina tare da ku yanzu haka. To ya, ah. an sha ruwa lafiya ko ana shirin shan ruwa. To ai yanzu Grace mu anan ma ba magana shan ruwa ake yi ba. A kusan in ce miki ba dade da aka yi sallar la'asar ba. To. Dan yanzu mu a nan karfe tara ne na dare. Sai sha ɗaya kuke shan ruwa. Ai sai karfe sha ɗaya ma da wani abu ake shan ruwa a nan. Yanzu sauyin ku nawa kenan da azumi. To yanzu za a ce mun kai kamar awa kusan sha bakwai kenan ko sha takwas <laughs> tunda muna da sauran kusan awa hudu a nan gaba kamun mu sha ruwa. inda yanzu kin ga karfe tara ne mm. a nan yanzu haka amma kuma ba za mu sha ruwa ba sai karfe goma da minti hamsin da biyu na dare eh, to yusuf bayyana mai sauraro menene yasa ake daukan eh, sa'o'i har 21 kafin shan ruwa a wurin ga wanda bai fahimci to kin san da yake ita jihar alaska tana daga cikin ita ce jiha wadda take a can sama tana arewacin duniya wanda take tana kusa da rana hmm. to kusan za a ce rana tana duk inda rana take a duniya za ta iya sauka a wani guri ba za a ganta ba amma idan ta zo nan ainihin shi ne karshen kusan duniya kenan hmm. to nan ne kusan ɗakin ta inda take sauka to don haka shi yasa ba ta sauka a nan da wuri sai ta ɗauki tsawon lokaci To ya yanayin yake yanzu aka a Alaska? An yanzu in gaya miki a nan inda nake tsaye ko da kwayar zarar ta faɗi za ki duba kina tsaye ki ganta ba tare da kin duka ba. A karfe nawa? A karfe tara yanzu na dare. Gau kamar rana take rana kau. Eh gau take kamar an ce muke karfe goma safe ne. Yanayin fa kamar zafi ake ko sanyi ake koya ne. To, kin san da yake tana da tsaunuka ita wannan jiha yanzu hakan ga a nan duk in kika duba kan tsaunukan da ke nan zagaye da mu za ki gan su fari taf Watan ina miki nufin cewar har yanzu akwai dusar kankara kan waɗannan tsaunukan. Amma a ƙasa babu dusar kankara. Kuma watan shi yanayin zafi ko sanyi yanayi a nan yanzu za a ce babu irin sanyin nan mai haukatarwa sannan kuma babu zafi. E wato dai kake kana nan ka san yadda ake ah, harkokin azumi da buɗe baki a nan me ka lura da shi zuwan zuwan duk da yake dai ba a kai ga shan ruwa ba me ka lura da shi? To kin ga kamar ajiya ko da na iso wannan jiha ta Alaska na sauka karfe biyu ah, karfe uku karfe biyu da minti takwas na dare na sauka kuma ana gama ana gama yin sahur karfe biyu da minti hamsin da shida na safe kin ga shine tsakar dare kenan mm. sannan kuma ana shan ruwa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da takwas wanda jiya mun yi azumin awa ashirin da minti hamsin da takwas kamun muka sha ruwa a jiya kenan. Ah, wato na ga Malam Sidi yana daga mana hannu to sai Allah ya dawo da kai lafiya za mu kara jin bayani mun gode kwarai da gaske. Allah. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC idan yanzu kuka kamo mu abokin aikinmu Yusuf Haran da ke na muke hira da shi da yake yanzu haka a jihar Alaska. Yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumel da shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. tun a farkon shekarar 2014 ne shirin ciki da gaskiya fara kawo muku takaddama da ta barke tsakanin wasu fulani guda goma da kuma alkalin kotun shari'a da ke garin zungera a jihar nejan najeriya mai suna aminu balaraba kagara a wancan lokacin da yi fulanin sun zargi alkali aminu da kwashe musu shanu guda 259 tare da tumaki guda 187 inda fulanin suka ce ya yayi gwanjansa a kotunsa da ke garin zingeru domin biyar diyar hannun wanda ɗan uwansu ya sare mu hannun daga bisani dai gwamnatin jihar nejan ta sanya kwamiti ƙarƙashin ma'aikatar shari'ar jihar bayan kwamitin ya gama bincike ne ma'aikatar shari'a ta jihar ta yanke hukuncin sallamar alkali aminu balaraba kagara daga aiki a wancan lokacin yayin da bangaren fulanin kuma suka yi ta kai komo saboda babu wani abu da aka ba su sakamakon kwashe musu dukiyarsu da aka yi to sai dai yanzu allah ya yi wannan takaddama ta kawo ƙarshe ko na ce ta zo ƙarshe sakamakon sanya bakin wani basarakin masarautar kagaran mai suna alhaji ahmed garba gunna dan majan kagara kuma dagacin gunna basarakin ya gayyaci fulanin ne ya ba su haƙuri da gudunmawar naira miliyan uku tare da buhunan dawa guda goma domin tallafawa rayuwarsu haruna suleiman otono shine mai magana da yawon fulanin to gaskiya alhamdulillah mun gode ma allah kwarai da gaske yau shekara biyar kenan muna ta faman maya. Eh, kuma allah ubangiji ya sayo an kawo ƙarshen wannan al'amari ƙarƙashin ɗan majin kagara dagacin yakila alhaji ahmed garba gunna gaskiya ya yi ƙoƙari kwarai da gaske da ya shigo cin wannan al'amari kuma shi ya sa kanshi wannan sulhun ba wai gwamnati ta sa shi ba shi ya shigo da hannun shi da karfinsa ya ce zai taimaka ma wayannan mutane kuma ya cika alkawalin da ya ɗauka kasa da sati ɗaya da ya kira mu ya nemi ya magana da mu muka zauna muka sasanta a gidan shi muka amince da bukatan shi kuma ya ba da gudunmawa alhamdulillah to kaman ya aka sulhun ya kasance akwai wani gudunmawa da aka baku ne ko kore eh gaskiya ya ba da gudunmawa ya ba da gudunmawan kuɗi da kuma hatsi buhu goma eh, kuɗin nawa kenan eh ya ba da naira miliyan uku mutum goma su ya kama zai samu naira dubu ɗari uku uku kenan to kana ga wani abu zai taimaka sosai wajen inganta rayuwa to alhamdulillah ka san mutum baya yin bari ya kwashe duka mm. ah, duk da yake dai gaskiya ba haka aka so ba mm. to amma tun da aka faro wannan al'amari ba mu taba samun wani wanda ya shigo cikin wannan maganan ya ce ga wani abu ba tun farkon zon mu da muke wannan gwagwarmaya shi kadai ne mutum na farko kuma shine mutum na karshe wanda ya ga ya dace ya shigo domin ya shiga cikin wannan al'amari kuma ya taimaka kwarai da gaske alhamdulillah yanzu kana ne duk tsawon lokacin nan ba wani babban mutum ko wani dai da ya muku tallafi irin wannan gaskiya babu wani mutum da ya taimaka mana da wani abu mun bi mutane iri-iri har dan majalisar jihar mun bi shi dai ya iya nashi kokari ya gabatar da magana a gaban majalisa kuma har suka nemi mu janye magana za su san abin da ya kamata su yi to har a zuwa wannan lokacin babu abin da suka yi sai satin da ya gabata da muka ɗauki matakin cewa eh, idan har hukuma ba ta yi wani abu ba domin mutanen sun fusata sun nuna cewa idan har hukuma ba ta yi wani abu ba to gaskiya za su ɗauki matakin tsaka gara to wannan al'amarin ne ja hankali na kuma na zo na kira taron manema labarai na gaya ma duniya cewa ga abin da matakin da mutanen nan suka ce za su ɗauka kuma mun ba hukumomi sati biyu idan har ba su yi wani abu ba a matsayi na haruna suleiman utona da ke wakiltar waɗannan mutane zan janye hannuna a cikin wannan al'amari saboda abin zai kai ga tashin hankali to jin wannan al'amari wannan bawan allah ah, alhaji ahmed garba gunna eh, ya shigo cikin wannan magana kuma ya bada wannan tallafin to yanzu babu wata ja'in ja tsakanin ku da aminu balaraba ka gare a gaskiya babu wani ja'in ja mun zauna mun sa hannu gaban manyan mutane kuma mun amince da sulhun da aka yi saboda kamar yadda na faɗa farko mutum baya yin bari ya kwashe duka to mun hakura ba haka muka so ba gaskiya to amma miliyan uku din da aka bayar zai taimaka dai haka nan su dan taimaka ma rayuwarsu gwargwadon hali shi ma dai ori muhammadu yana daga cikin waɗanda aka baiwa wannan tallafin ga abin da yake cewa a sai in ce ma shi mai girma dan majan kagara da ya shiga wannan lamari har allah ya sa aka cimma sulhu da shi ba ni mancewa da shi barista namu muhammad esuru don shi ya ta kai da kawo wa mu baya ba iyaka ba za mu iya gane ma abubuwan da ya yi muna ba na taimako to da shi shi harunan da shike ta yanzu ko da za a yanka ni nan da shi harunan nan da ke magana a yanka shi a ɗauko yuka za a yanka su ba zai bai iya sanin iya zuwa gidanmu da ya yi na ba mu haƙuri akan wannan lamari don allah don annabi dai mu yi haƙuri mu saurara shi nan dai kan lamarin nan yanzu yanzu gashe an kai ƙarshe wannan magana yanzu babu wani matsala tsakanin da aminu balaraba ka gari. a babu ba mu da wani matsala tare da shi yanzu kai ba tsari da kai da kawo da kai ma kai allah ya saka maka da alheri To ko me yasa wannan basaraki ɗauki wannan mataki? Ga abin da ɗan majan kagara Alhaji Ahmed Garba Gunna ya bayyana mana. To ita kasan fitina ta inda ta taso maganin ta Allah. A lokacin da Allah ya ga dama zai amfani da kai saboda ka warware wasu matsaloli da suka tabu jama'a su a lokacin da za ka shigo. Lallai ba wai ban san da matsalar nan daga farko ba. Amma ina ganin magana tana hannun hukuma. Bayan da za a yi wani ya ce zai shiga abin da take kotu. so bayan an janye ishu din daga kotu sai naga lallai lallai dole mu amfani da dama da Allah ya bamu mu shigo duk wani mutum da ke kasan kagara idan ya shiga matsala to mu ma mun shiga duk wanda ya samu ci gaba to mu ma mun samu ci gaba hujja na kenan to ganin wani abu tun kusan shekara biyar sai yanzu duk can da kamar dai ka ce dai batu yana hannun shari'a a hukuma amma babu wata hikimar da kuka yi don ku kwantar da wannan wuta tun da wuri to kai kana gana ana iya shige a uh, uh, judiciary gaba abu na gaban hukuma suna shari'a to kai awa za ka shiga dole sai idan ta fita daga hannunsu shi yasa ko kafin in shiga din sai da na tabbatar da cewa ba sa gaban alkali suka ce ba sa gaban alkali dalilin da yasa na shiga kenan na yi ruwa na yi tsaki gashi har ka ba su gudunmawa wani karin suke za ka yi akan gudunmawar da ka ba su ta gudunmawa ai wannan ma dan dai kun shigo ciki ne ba tsari kana cikin na farko waɗanda aka ba gudunmawan da yawa a haka a titi ma an yi Allah ya yi su da yawa kuma duk inda Allah ya ce ya baka dan ka bayar ne in kuma Allah ya baka baka yi tunanin taimaka ma na ƙasa da kai da mabukaci ba to ka tabbatar da ta sai kai ma Allah bayani jana ke ka'idojin sulhun da kuka yi tsakanin ku su wayannan mutane da shi aminu akwai wata ka'ida da aka shimfiɗa eh lallai mun tabbatar da cewa a samu fahimta tukuna nan bawan kenan manya su shiga cikin maganar nan da muka zo muka zauna muka warware su da kansu ma ba su san zan ba su tallafi ba bayan mun gama bayani gaba ɗaya in ka duba gaba ɗaya su ma sun tashi sun ce wannan zama ma ya wadatar da su ba sa ba su san ma zan ba su komai ba tunda kaga ko lokacin da na ce to ga gudunmawa ai kaga mamaki a zuciyarsu kaga yadda su ta nuna because ba abin da suke tunani ba ne so fi sabilillahi ne wannan tsakanina da allah kuma na san caruwar dina na gurin allah ba wajen wani mutum ba.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 gaishe ku yanzu kuma ga tsarabar watan Ramadan. تسليما أبو بكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده إفزهما وهو العلي العظيم hantsi. To Madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran kashedi da kakausar lafazi yana mai barazanar ta idan ta kai wa Amurka ko ƙawayenta wato hari. Trump ya faɗa a wani saƙon Twitter a jiya Lahadi yana mai cewa idan Iran tana so ta yi faɗa to ta sani karshen ta ya zo a hukumance. Ya ce kada Iran ta ƙara nuna wa Amurka hannu a cikin idanu. kasar bahrain da amurka sun faɗa jiya lahadi cewa za su shirya taro mai takin zaman lafiya zuwa ga ci gaba a cikin watan yuni domin farfado da harkokin tattalin arziki a kasar palestino inda har ana so a cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin palestinawa da isra'ila fadar white house ta yi alkawarin fitar da sabon tsarin taron zaman lafiyar a makonni biyu masu zuwa wanda gerard kushner surukin shugaba donald trump kuma mai bada shawara a fadar white house ya shirya wani bangaren tsarin 'yan kasar sudan sun ceceki wakilin amurka saboda yin liyafa tare da ɗaya a cikin mutanen da ake musu kallo waɗanda suke ruruta tashin hankali a ƙasar. jakadar amurka a sudan steven kutses ya halarci liyafar cin abincin bude baki na watan ramadana a ranar asabar tare da muhammad hamdan da golo wanda ake zargin sojojinsa da aikata ta'annati a yankin dafur da ma wasu wurare a cikin kasar ciki har da abubuwa da suke faruwa a cikin 'yan makonnin nan da golo da aka fi sani da lakabi hameti shine kwamandan rundunar 'yan bindigan rapid support forces a baya hamiti shine kwamandan 'yan bindigan janjaweed wanda ake zargi da aikata kisar kare dangi a yankin dafor sama da shekaru goma da suka wuce masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da mahmud ibrahim kwari zai shigo da shirin da rashin tai shirin da ke faɗakar da al'umma kan batutuwa da suka shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki. kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet tam ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba ya kuma makeri da ya karanto labarai da kuma malam siri da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau jim cook alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. VOA